القيامة حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل annabi Nuhu ya gama ƙera jirgin ruwan da Allah ya umarce shi da ya ƙera har lokacin da umarninmu na halaka su ya zo, sai ruwa ya ɓulɓulo daga tanderun da suke yin gurasa a cikinsa, alamar fara fararwar dufana, sai muka ce wa annabi Nuhu, ka ɗauki namiji da mace daga kowane dangin dabbobi da ke bayan ƙasa, kuma ka ɗauki iyalanka, sai dai wanda hukunci ya gabata cewa za a nutsar da shi cikin ruwa, saboda kasancewarsa bai yi imani ba. kuma ka ɗauki duk wanda ya yi imani da kai a cikin mutanenka, ba waɗanda suka yi imani da shi cikin mutanensa sai ’yan kaɗan, duk da tsawon lokacin da ya kwashe yana kiransu zuwa ga imani.